Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da babban zaɓe na ƙasa ke ƙara kusantowa a Najeriya, ƙungiyar kistocin Najeriya wato kan ta yi wani zaman keke da keke da 'yan takarar shugabacin ƙasar da bayyana musu bukatunsu. ga koke-koken talaka don malamai sun fi kusa da talaka ma fiye da su 'yan siyasa sun san damuwan talaka fiye da 'yan siyasa sun gane talaka fiye da 'yan siyasa su ne za su gaya musu ga aƙilan da za su dauka don su samu Za kuma mu leƙa jihar Borno wasu mutane da ake zaton 'yan Boko Haram ne ko ISWAP sun yi wa wasu mata goma sha hudu yankan rago a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labara. A yau Laraba shugaban kasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya faɗawa manema labarai a taron ƙungiyar ƙasashen G20 da ake yi a birnin Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar. kuma yana shirin tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin idan ya koma gida daga taron kolan majalisar ɗinkin duniya da turkiya sun cimma yarjejeniya da ukraine da rasha a watan yulin da ya gabata don ba ukraine damar fitar da hatsi ta tashar ruwan tekun black sea inda za a duba jiragen ruwan dakon a turkiya ita kuma rasha za ta fitar da abinci da taki majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin tan miliyan 11 na hatsi da kayan abinci ne aka fitar zuwa ƙasashe 42 tun bayan da aka cimma yarjejeniyar shugabannin kungiyar tsaron neto da kungiyar kasashen g7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe ashirin da ake yi a birnin bali na kasar indonesia don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin poland da kasar ta poland ta alakanta da wani makami mai linzami da rasha ta kera lamarin da ta yiwu ruru ta wutar rikicin da rasha ke yi da ukraine shugaban amurka joe biden ya faɗawa manema labarai bayan taron cewa mun amince mu taimaka wajen binciken da poland ke yi kan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar ukraine ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru a taron gaggawar da aka shirya cikin sauri shugaban amurka joe biden ya kira shugabannin kasashen kanada faransa jamus italiya japan netherlands spain birtaniya da tarayyar turai bayan aukuwar fashewar biden ya ce a yadda abubuwa suke yanzu ta yiwu ba daga rasha aka harba makaman ba bayan jerin tattaunawa da aka shayi game da batun kaurar baki tsakanin gwamnatin biden da cuba kasar cuba ta ce za ta tarbi jiragen saman da za su kwaso 'yan kasarta daga amurka wanda aikin jigilarsu ya tsaya cik a lokacin annobar coronavirus kuma kasar ta cuba na a shirye ta ci gaba da tattaunawa da amurka yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun kaurar jama'a daga cuba zuwa amurka mafi yawa cikin gwamman shekaru a watan oktoban da ya gabata 'yan cuba sun maye gurbin 'yan venezuela a matsayin ƙasa ta biyu mafi yawa bayan mexico da ke isa kan iyaka amurka hukumomin amurka sun hana 'yan cuba shiga kasar lokuta kusan dubu ashirin da tara sama da kashi goma cikin ɗari kenan daga watan da ya gabata bisa ga bayanan hukumar kwastam na amurka karuwar rikice-rikice da suka addabi kasashen na yankin karibiya da ke fama da karancin ababen amfanin yau da kullum da yawan katsewar wutar lantarki su ne suka kara janyo gagarumin kaurar baƙin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba wani kamfanin jirgin ruwan dako mallaka ƙasar Isra'ila ya ce wani makami mai linzami da aka harba ya taɓa ɗaya daga cikin jiragen sa da ke ɗauke da mai a gabar tekun Oman. A cikin wata sanarwa, kamfanin Eastern Pacific Shipping ya ce makamin ya ɗan shafi gangar jikin jirgin ruwan. amma babu abin da ya samu dukan ma'aikatan da ke cikinsa sanarwar ta ce rahotannin farko sun nuna cewa an kai harin ne a jiya talata da rana a kimanin tazarar kilomita 240 daga gabar tekun oman majiyoyin hukumomin kula da harkokin teku sun ambaci kamfanin dillancin labaran reuters da wani jami'in kamfanin dillancin labaran ap na cewa ana kyautata zato wani jirgin sama mara matuki ne ya kai hari kan jirgin A yau laraba hukumomi a ƙasar Pakistan suka faɗi cewa 'yan bindiga sun yi wa wasu 'yan sandan lardi kwantan ɓauna inda suka kashe akalla 'yan sanda shida. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne a gundumar Lucky Marwat da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa a arewa maso yammacin kasar wanda ya hada iyaka da kasar Afghanistan. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sandan da aka kashe na gudanar da sintiri ne kamar yadda suka saba a yayin da wasu 'yan bindiga guda biyu a kan babur suka harba motar 'yan sandan daga nan suka tsere hukumomin lardan sun yi allah wadai da haran suna mai bayyana shi a matsayin na matsorata kuma sun ce an fara bincike don kamo waɗanda suka kai shi prime Minista shabazz sharif ya yi allah wadai da haran yana mai cewa ta'addanci na ci gaba da zama babban matsala a pakistan a cikin wata sanarwa da aka rubuta a shafin twitter a yau laraba. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu yayin da babban zaɓe na ƙasa ke ƙara kusantowa a Najeriya Ƙungiyar Kiristocin Najeriya wato kan ta yi wani zaman keke da keke da 'yan takarar shugabancin ƙasar da nufin fahimtar juna da kuma bayyana musu bukatun al'umma. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina ɗauke da rahoton. Shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kenan, Most Reverend Daniel Oko, ke cewar wannan tattaunawa ce daga mayar addinai da ke hankoron ganin ci gaban Najeriya ke yi. muradinmu anan shine duk 'yan takarar nan su fahimci bukatunmu da zumar fiddo da manufofi da tsare-tsare domin tunkara su. Fa'idodi ko kuwa amfanin wannan shine za a iya gaya wa 'yan siyasa ko 'yan takarkaru in nan ga koke-koken talakawa don malamai sun fi kusa da talakawa ma fiye da su 'yan siyasa sun san damuwan talakawa fiye da 'yan siyasa sun gane talakawa fiye da 'yan siyasa su ne za su gaya musu ga aƙilan da za su dauka don su samu mafita don babu wanda zai gaya wa dan siyasa gaskiya sai dai malamin aji. Masu iya magana sun ce jiki magayi ko ya ji jiki ne. Za a ji da rashin tsaro ne ta talauci na katutu a rayuwar jama'a shi yasa suna kokari su ceci talakawa wannan halin ana cikin wani hali ne shi yasa ana wannan kokarin dan a gan yaya za a yi to amma abin ji yaya za a kira su yan takarkaru in suka ki zuwa sai dai Hamza Almus watakila sun rena kungiyan addini na kan don ba a rena su ba me yasa kungiyar addini da dama su yan siyasa suna amfani da kungiyoyi addini ne ko har malamai addinai a je a yaudari malamai ko ta gefen addinin musulunci ko ta gefen addinin krista su ce in an zabe su za su yi haka to yanzu sun fara kyamace su dole malamai su farka daga barcin su. Ganin cewar cikin 'yan takarar da aka gayyata major Hamza Almustafa ne kadai ya samu halarta. To ko me yasa sauran 'yan takarar ba su halarta ba? Tambayar kenan da na yi wa Pastor Yohana Buru. Gaskiya a tunani na akan me yasa wannan 'yan takarkaru suka ki zuwa wato ba su so watakila wasu abubuwa da za a sa su a gaba ko a tutar su a gaba domin su faɗa game da muradun da 'yan Najeriya suke bita a gurin su. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da rahoton mutane da ake zata 'yan Boko Haram ne ko ISWAP da suka yi wasu mata goma sha hudu yankan rago a karamar hukumar Goza da ke jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dauda ya aiko mana da ƙarin bayani. wasu mutanen da ake son yayan kungiyar boko haram ne ko iso ba takaici sun yi wa wasu mata goma sha hudu yankan rago a ƙauyen haraza da ke karamar hukumar goza a jihar borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin najeriya waɗannan mutane dai sun gama su sakamakon su da wannan mahara suka yi na cewa akwai wasu da ke dauke da maita kuma sun cinye musu yayan kwamandan su guda uku a taki. wanda allah yawa ɗaya daga ciki gidar doguwa da kuma samun ta tsere sannan ta shigo cikin garin maiduguri a ranar asabar inda ya gabata da kuma shaida manema labarai game da abin da ya wakana cikin waɗannan mata guda arba'in da aka tara wuri ɗaya dai sun samu nasarar yanka guda goma sha hudu a take gwamnan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne da aka ce 'ya'yansa guda uku sun da kuma wasu guda biyu wanda ta sun ma guda biyar mai suna ayi willi ya wannan ƙauye ne tare da wagansa suka kuma dinga yi wa wannan mata yankan rago har guda goma sha hudu a take a wannan ƙauye mai tarzan kilomita biyar zuwa garin goza da kuma ke jihar borno sai dai jami'an tsaron jihar borno sun tabbatar da akwai lamarin kuma suka ce suna suna gudanar da bincike a kan lamarin daidai daga cikin mutanen da ke bayyana min akwai lamarin wanda kuma dan wannan ƙauye ne ya shaida mini cewa ya duburo nan ƙauyen sun kwanakin baya da yayan kungiyar boko haram suka addabe su a wancan lokaci wanda wannan kisa ya rasa da mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa da kuma antinsa guda biyu da kuma wasu mutane guda tara yaran amir nasu ya mutu a ranar daya kusan guda uku wani kuma ya mutu biyu har zuwa biyar a lokaci daya sun zargi mata daya a ciki maita ne ita da wannan matan da aka zarge ta ita maita ne sai ne duk macin da sama da sakara hamsin da biyar zuwa sama gaba ɗaya aka tara su shine suna yankan su na rasa iyayena na rasa mamana da yin uwan papana sun kai kusan biyar a cikin gidanmu ɗaya daga kashe kuma tsofaffi ne wanda sama da sakara stan saba'in tamanin na ji baki ciki na ji daɗi ba mahaifina wanda ya fi a ciki papana a ciki matan babana ɗaya ya bindo ya diko na kina ɗaya a ciki matan dan uwan babana kuma har yanzu a ciki matan baba babana su uku eh, papa na daya matan dan uwan makwabci mu ne kubo namu daya da sauran yin umu kakanin iyaye mu da suna nan a wannan kauyen mu kuma suna nan boko haram suna nan sun tare mana iyaye mana muna naira ga gwamnati da ya taimaka ma na mu na basa ita ma wannan mata da samu ta kubce daga hannun waɗannan mahara ta shaida ma labarai cewa wanda ya faru a cikin wannan kawai nan kamun na fito akwai wata mata suka zarge shi da maita suka ce wai sun ita ne ta ce ne yaran amir su guda uku ta shi a gini kuma da gaba ya ce ne wani kuma suka ce guda biyu a gini ya samu guda biyar sai ne suka kama wannan mata to sai ne ya kawo sarkin waɗannan tsofaffi dukan da saka ce to ai duk su ɗin tsofaffi da wanda ya kama sakara arba'in zuwa baya ma'ayo suka fara kakama su to sai ne da ni na gan abin ba daɗi sai na bar waje suka fara tara mutane kace ku gani inda za a yanka su suka tara ko da ko duk jama'an al'umma waje suka tara su suka fara yayyanka su to ne da suna fara yayyanka su mamun wannan da mamun waɗannan da baban waɗannan nan mutum a gidan waɗannan sun mutum biyar da saka yanka a gidan waɗannan nan to abin da ba da daidai ba zan iya ga duk dai in faɗa abin da yake faruwa ba abin ya ba mu sauro to shine na kama hane kuma na fita a gona sun fara son yanka ta baya tukun har zuwa Allah ne dai ya tirar da ni da na kubce na gobe. an yi sun gane zan fita ma ainihin da za su kama ni su yanka ni su da su Allah ne dai ya taimake ni ya tirar da ni wasu mutane da aka yi wa 'yan uwansu guda goma sha hudu yankan rago kenan a ƙauyen a hazara da ke karamar hukumar goza a jihar borno kilomita biyar zuwa garin gozan da kuma ke jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda biyu wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar. ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman. a wannan mako da muke ciki ne rundunar sojojin najeriya ta bayyana sunayen 'yan ta'adda guda goma sha tara tare da hotunan su, ta ce za ta ba da ladar naira miliyan biyar ga duk wanda ya nuna inda suke to kome 'yan najeriya za su ce a game da wannan mataki da sojojin najeriya suka ɗauka ga wasu mazauna ibadan a jihar oyo sunana muhammadu dan ali ibadan me za ka ce a game da matakin da rundunar sojan najeriya ta ɗauka na fidda sunayen 'yan ta'adda tana neman su ruwa a jallo gaskiya ranka ya daɗe na yi farin ciki kuma na ji daɗi saboda abin da dalili na bata makara ba ita sojojin najeriya in har da gaske ta kai kuma manyan najeriya sun sa ido ƙasa tana son ta gurɓace ba su ɗauki matakin komi ba to kana ganin cewa wannan mataki da rundunar sojan najeriya ta ɗauka shine ya kamata ta yi domin gano inda yan ta'adda suke ya yi daidai kuma inda sun ka ɗauka ya yi daidai a fahimta ta saboda abin da kawo wannan dalili ita sojojin najeriya su ne tsaron al'umma najeriya kuma talakawa sun sa ido ga hukuma hukumomin Najeriya ko su dauki mataki waɗannan abubuwa da ke faruwa ko ka su ɗauka ana na ana kallon su wani irin mataki ne suke son su dauka na ci gaban ƙasa ne ko ko na gurɓacewa ƙasa ce don haka mu mun yi farin ciki idan za ta ɗauki mataki ko ta wani fanni ko ta wani hanya domin a gano wanda yake da hannu cikin wanga abubuwa na gurɓacewa ƙasar Najeriya dumu-dumu in an kama mutum ko wani irin hukunci ya dace ya mai ya yi daidai gare ni. A can baya wannan rundunar sojojin Najeriya ta taɓa kama wasu 'yan ta'adda da take zargi da wato ta asa a cikin ƙasar Najeriya. Me yasa ita rundunar sojan Najeriya ba za ta tatsi bayanai daga waɗannan mutane ba ta yadda za a gano waɗannan mutane goma sha tara da take zargi. Wannan sai dai a koma wurin su a yi binciken su su rundunonin sojojin Najeriya. Mu a kallon da muke yi abubuwa idan babu hukuma hannunta cikin wannan lamuran gurɓataccen aikin da ake yi a ƙasar nan. To ba da za a ce an kama ɗan ta'adda kuma a rasa ɗaukan mataki a kan shi kuma a bayyana abin da yake yi kuma har wace hanya ya fara biyowa wannan abu har ya zama wani abu cikin ƙasa kuma da daris akwai kuma hukumomin Najeriya ba su dauki mataki ba manyan Najeriya suna kallo ƙasar tana son ta lalace balle tana ma a ce arewa ba arewa ta yi kowace a cikin ƙasar nan samun matsaloli a talakawa kuma su talakawan ba su da kowa sai Allah sai manyan su manya ai hakke a tori kai take kin talakawa a kansu take Ali Gude mai injin me zaka ce a game da sunayen da rungunar sojojin Najeriya ta fasuwa cewa tana neman mutane goma sha tara 'yan ta'adda eh to ai wannan bayani da duniya ba ma Najeriya kaɗai ba kowa san cewa mutanen cikin Najeriya suke kuma an san yankin da suke an san inda suke an san dabbobin su don gwamnati da gaskiya suke ko kuma sojojin da gaskiya suke kamar yadda suka aiki da suka je Saliya ladira suna aikin aiki na kwarai yanzu da suke ba sun bar ma wannan aikin ma da masu yi nan babu su wannan da bayan nan ba aiki suka ba kowa ake neman an san inda yake ba wai abin an san dabar suke to me ne mu aka ce ba lada har sun zo ma inda aka gan su an gan su kuma a ce musu komai ba har sun kace su to me ba ne wanda za ta za su ba lada a nemo ne to amma sojojin Najeriya sun sha kafsawa da yan ta'addan nan a sansanonin su da wasu wurare da yawa yawa kuma suna cin nasara eh suna kokari kuma sun yi kokari amma yanayin da aka fuskanta da yake abin ya ki cinyewa sannan sun san da suke akai musu abin ga ruwan wuta mai jiragen soji sama da kasa a gama da su kowa ya zama lahiya ya yi akwai jiragen saman da ake cewa ana turawa suna waton ba ta kashe da waɗannan 'yan ta'adda ba ka ganin cewa su ma sojoji suna kokari sai kokari amma mutane ba su gani ba saboda me kokari kullum ana ɗaukar mutane ɗaya bayan ɗaya ana wasan kuɗi gare su to me wani kuma kokarin sun kai ba ba yanzu ba gama da su ba a can ba ana samun waɗannan 'yan ta'addar suna kai hari suna kori ƙauyuka suna kori dukiyoyi kamar shanu suna kwashe hatsi da shaguna ba ka ganin yanzu duk wannan an samu dama eh an samu dama amma ina ga ma ka lokacin da suka tarihi ka ka sani ne ma na sani wani ya sani wanda jiya yakin suka yi aka yi a Liberia da Saliyon irin kokarin da Najeriya ta yi amma nan cin gida sun ka sun kasa cin gida to ba ka ganin cewa matsalar tsaro ba Najeriya bane kawai ya shafi kasashen Afirka Asiya da ma gabas ta tsakiya har wasu su sana kasashen Turai to mu kasan mun ka sani ba kasan wasu ba sannan kowa sana Najeriya sojin mu suna taka gani ko lokaci don idan ba su yi ba sai a ce kamar suna wasa ne sunana sa'idu muhammed dakin gari me za ka ce a ga wannan mataki da sojojin najeriya suka ɗauka na neman yan ta'adda ruwa jallo tare da sanya kuɗi har naira miliyan biyar ni a gani na duka farfaganda kawai ce ta siyasa saboda idan ainihin a gane inda wa'annan mutane suke za a gane su to a sojoji ba su siyasa sojoji suna siyasa babu wasu wanda ba su siyasa cikin aikin su yanzu saboda ina ganin wa'annan mutanen da suke cewa suna nema in har da gaske suke suna neman su za su same su kamar siyasa nan da kace me kake sulhi da sojoji na siyasa yawwa ina ganin gwamnati ce take sa su saboda mi ana iya yin abu yanzu lokacin da ake yin shi kafin a yi shi a sanar da su za a yi ba wani matakin da za su dauka ko kuma a yi ana yi a gaya musu ana nan ana yi ba za su zo ba sai bayan an gama kai yanzu duk ba ga kokarin da sojojin Najeriya ka yi ba na kai hari na kare garuruwa na kare ƙauyuka na kare dabbobi da dukiyoyi gaskiya ni ina ganin wannan abin ba wani kokari bane suke yi don saboda mutanen nan ba ƙasa da ƙasa ba ce. Eh, Su tsiraru ne na cikin gida sannan kuma gwamnati ba su rasa yadda za ta yi da su ba saboda haka a kawo yanzu kusan shekara goma sha ɗaya ana wannan abin guda ɗaya a ce ba a cimma karshen sa ba gaskiya ni ina ganin alaman wannan ba gaskiya ba ana ka ra'ayi me ya kamata sojojin najeriya su yi domin ganin cewa an kauda dukkan yan ta'adda a ra'ayi ra'ayina abinda nake gani wayannan mutanen suna aiki ne da kafofin sadarwa bayan haka yau idan da wani zai laihi mutum ɗaya nan sifiliya ana neman shi daga wani waje tunda yana kan intanet an sha zuwa ɗauki mutum muna tsaye ba mu san me ba a biyo kadin kafar sadarwarsa a zo a sami shi har inda yake a ɗauke shi wayannan mutane suna amfani da kafafen sadarwa ne don me yasa ba za a sa su wannan system din ba za za a je a gano har inda mutum yake a ɗauko shi sunana rabiu matakin da sun ka ɗauka gaskiya ya yi daidai na bin yan ta'adda su kama su kuma Allah ya ba su ƙarfin gwiwa Allah ya sa a dace da su kama su gaba ɗaya wannan matsalolin kuma ubangiji Allah ya gwada mana ƙarshen su lahiya wasu na cewa ya kamata a ce sojojin Najeriya sun bi su sau da har ma'uyarsu su kama kamo su to wannan aiki ba na garaje na ba ka san shi mai aiki idan yana aikin shi dole shi ya san ba da zai yi ya kai matakin inda yake so ya kai gaci daidai shi aikin shi da shi ba zai samu matsala ga aikin shi ba idan ya mai garaje har zai samu matsala ga aikin shi sojojin Najeriya nan sun sa ladan naira miliyan biyar ga wanda ya kawo ɗaya daga cikin waɗannan 'yan ta'adda guda goma sha tara kana ganin yayi daidai yayi daidai in Allah ya yarda Allah kuma ubangiji hisa a samu ganin su su dukan sunana Alhaji Azzika Bodinga to wallahi wannan abu ka mi ake ce mai da Hausa sa wanka da kamar jirwaina sun san komi ba sani su ba sannan ina na'urorin da an kai musu oda na hangen nesa duk inda wani dan ta'adda yake cikin najeriya na'ura na tana gwada musu shi idan na'ura ba ta yi aiki ba ba su gansu ba ko sun leka ba su gansu ba ko sun duba ba su lura da inda suke ba ba ha ganin cewa ba lahinsu ba ne a'a ko wannan na'ura ba ta aiki ba inda ba su san inda suke ba duka ya an kai har sun ka san sunan nakin eh, sun san sunan da sun san maboyan kuma sun san inda yaran su suke ko ko da su manyan ba su san su ba don sun san kuma garin tsaro dai na riga lalace najeriya don in bai lalace ba lokacin a bata ai cewa ya soja bai wuce miti talatin ya gama da dan ta'adda yanzu ko abu ya zama siyasa to yanzu me ya kamata sojojin najeriya su yi domin gano waɗannan mutane ko kuma domin gano waɗannan yan ta'adda ba abin da ya kamata sun san inda su su manyan ba su iyawa su ba yaran su umarni a tahi cikin awa guda wallahi an gama da su in ana yaki wata kasa sojoji mu a kaiwa can ba su sati guda a ce sun yi nasara su sun dawo balle nan gida kuma a ce abu ya buwaye su kowa sun sani in suna yi aikin su je su yi a cikin sitet biyu ne mutum guda da ke sitet guda kowa sun sani in suna yin aikin su je su yi in ba su yi kuma su daina tambaya wani kuɗi wani kuɗi to amma sun ce za su ba da ladan naira miliyan biyar ga duk wanda ya nuna musu inda yan ta'addan nan suke suke ba su haɗa shi kawai da sauran mutanen daji kowa sun san inda suke akwai mai kai su ma a ce wuta ko ba su tamba su je su tamba mutanen ƙauyukan nan su ana nuna ko ba su ba da lada ba mutanen ƙauyuka su kai su ko ba su ba da komi ba za su kai su in suna yin aiki in ba su yi kuma su daina surutu hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya to a gaida hassan tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice dan wasan baya na kasar congo radio voka hukimba ya sake dawowa House of Oak bayan rance da aka bayar da shi ya yi wasa a Amurka ya kawo ƙarshe cikin nasara ɗan wasan na baya a kar House of Oak ta bayar da shi rance zuwa New Mexico United na lokaci mai tsawo tun watan Janairun shekarar nan yayin da yake tare da New Mexico United ya yi wasa goma sha ɗaya ya zura kwallaye biyu a raga ya kuma taimaka aka zura wasu kwallayen guda biyu a raga a kakan shekara ta 2010 da 22 Wani bincike da Finance Football ya yi ya fito da sunaye na wasu manyan masu koyar da wasan kwallon kafa a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar da irin abin da za a biya su kaɗan daga cikinsu sun hada da Jalil Kadir kasar Tunisia fan dubu ɗaya da goma sha hudu da ɗari hudu a shekara Aliyu Sisi Senegal fan dubu ɗari biyu da saba'in da biyu ɗari bakwai da tis'in da biyar sai Rigobert Song

fan miliyan 4,990 sai ce kasar brazil fan miliyan dari louis van gaal netherlands fan miliyan 2,700 gerard martino kasar mexico fan miliyan biyu dubu dari biyar da arba'in da tara dari shirin saba'in da biyar lionel scaloni argentina fan miliyan biyu dubu dari biyu da tamanin da biyar dari tara da goma sha shida coach otto ado a ranar litinin ya bayyana da sunayen 'yan wasa da za su wakilci kasar ghana a gasar cin kofin duniya a kasar qatar su ne captain andre dede ayu inaki williams jordan ayu daniel amati thomas pate Tariq Lamti Halidu Sa'idu Alexander Jikogi Gideon Mensa Dennis Oday, Mohammed Salisu Joseph Edu Baba Abdulrahman Mohammed Kudus Abdul Fatawa Ishaq Antoine Samenyo Elisha Wusu Suwa Kamal Kamaluddin Suleiman Daniel kuficure Abdul Samad Salisa Usman Bukari Daniel Afriye Baine. yayin da ranar soma gasar kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar katar ke kara karatowa dududu kwana biyar da soma gumurzu a ranar 20 ga watan nuwamba inda mai karban bakunci kasar katar za ta harɗe da ecuador a wasan farko duk kasashe 32 da ke shiga gasan sun fitar da sunayen 'yan wasan su a gasar ta makonni uku masanin sha'anin kwallo nuhu adams ya bayyana da cewar ɗiyan ghana guda takwas ke wakiltar wasu ƙasashen daban a gasar cin kofin din duniya ta bana sun hada da memphis dp netherlands nico williams spain jeremy frimpong netherlands da etham ampedu wales richie laye canada da jeremy duku belgium sai kuma mohamed muntari qatar da yunus musa amurka da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanullah muktar sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida la abbas yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice A yau Laraba shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar asabar erdogan ya faɗa wa manema labarai a taron kungiyar ƙasashen g20 da ake yi a bali cewa ana ci gaba da tattaunawa a kan tsawaita yarjejeniyar kuma yana shirin tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin idan ya koma gida daga taron kolin shugabannin kungiyar tsaron neto da kungiyar ƙasashen g7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin bali na kasar indonesia don tattaunawa a kan batun wata fashewa da ta auku a gabashin poland da kasar ta poland ta alakanta da wani makami mai linzami da rasha ta kera lamarin da ta yiwu ya ruruta wutar rikicin rasha da ukraine shugaban amurka joe biden ya faɗa manema labarai bayan taron cewa ma amince mu taimaka wajen binciken da poland ke yi a kan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar ukraine ya kara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru bayan jerin tattaunawa da aka shayi game da batun kaurar baki tsakanin gwamnatin biden da cuba kasar cuba ta ce za ta tarbi jiragen saman da za su kwaso 'yan kasarta daga amurka wanda aikin jigilarsu ya tsaya cik a lokacin annobar coronavirus kuma kasar ta cuba na a shirye ta ci gaba da tattaunawa da amurka yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun kaurar jama'a daga cuba zuwa amurka mafi yawa cikin gwamman shekaru To sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wanda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya ma assalam.